haka ne ko shi ne ko bakwai bakwai ga watan zuwa da gula shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da sha sha sha sha uku sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar biyu na fiye. Ɗazu idan ba ku manta ba a haɗuwar mu ta farko da ta biyu mun tsaya ne a inda muka faro magana a kan sharhi kan rukunan imani mun yi bayani a kan rukunan imanin nan guda ce za farko imani imani da Allah ya fi amara guda hudu abu na farko al'imanu da bi wujudi wato yin imani da cewa shi Allah ɗin akwai shi muka yi bayani a kan wannan abu na biyu al-imanu bi rububiyyati al bi rububiyyati muka yi bayani akan wannan muka kare za mu tashi a abu na uku al’imanu bi uluhiyyata shi ne abin da za mu tashi a kai yau. Haka ne ku? Bismillah. Bismillah ar rahim Ala Shaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimi rahimahullah ta'ala wa askarahu Allah fi fatihi zajjannati fi kitabihi sharh usul al-iman qala as-salis al-iman bi uluhiyyatihi أي أنه وحده الإله الحق لا شريك له والإله بمعنى المألوف أي المعبود حبا وتعظيما وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكل ما وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة وألوهيته فألوهيته باطلة قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في اللات والعزى ومنات in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan wa qala ayyusuf annahu qala li sahibi yusuf arbab mutafarriquna khayrun am Allah al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan jamil na farko al-iman yuquluhiyatihi wato yin imani da Allah a matsayinsa na ilahu yadda da shi ta fuskar ilahantaka me wannan ke nufi ai bi annahu wahdahu al-ilahu al-haq la sharika lahu cewa shi Allah shi kadai ne al-ilahu al-haq ilahu na gaske wato duk wanda ba shi ba ba ilahun gaske bane idan an ce al-haq tabbatacce allazi la yataghayyar ولا يتبدل ولا يتبدل ولا يتأثر بمرور الأيام والليالي wanda baya canjuwa baya musanyuwa yau da gobe ba ta yin tasiri a kansa duk abin da ba Allah ba yau da gobe za ta yi tasiri a kansa yana yaro ya girma bayan ya girma ya tsufa sannan bayan ya tsufa ya mutu ko yana sabo ya tsufa bayan ya tsufa ya kode bayan ya kode ya lalace duk abin da ba Allah ba yau da gobe na tasiri a kansa amma Allah subhanahu wataala baya tasirantuwa da yau da gobe wannan shine al-haq al-ilahu al-haq lafazin al bi ma'ana al-ma'luhu bi ma'ana ay al abin bauta hubban wa ta'ziman wanda ake bauta masa don ana son shi kuma don ana girmama shi so da girmamawa suka haɗu game da ubangiji subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta wato za a so shi san da yake sama da na kowa kuma za a girmama shi girmamawa da take sama da ta kowa amfanin sanin wannan shi ne. kada wani ce ashe kenan ba a san kowa sai Allah a ana iya san saba bai banda Allah mutum na san matarsa yana san ɗansa yana san abokinsa amma san da yake musu baya daidai da san Allah yana ƙasa ne da san Allah haka mutum na san shugabansa amma san da yake masa ƙasa yake da san Allah subhanahu wataala san Allah shine na ƙololuwa domin ita soyayya da duk zaka yawa wani a duniya ta zama karfaffiya farko ya zanto kaso shi ne dan Allah na biyu ya zanto kaso shi kasa da yadda ake san Allah idan da za ka daidaita shi daidai da san da ake wa Allah to kai shirka to ballantana kuma kaso shi sama da yadda ake san Allah shi yasa ƙololuwar soyayyar mu ne tana tabbata ne ga Allah Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ka kololo soyayya mamare tana tabbata ne ga Allah subhanahu wa ma'ana inda zaka daidaita san wanda da san Allah ya zanto daidai wa daida to ya zama shirka wannan kuma shine abin da kafirai za su yi kuka da shi a ranar tashin kiyama su yi nadama akan me yasa suka yi haka tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin za su mun kasance cikin gata mabayyani yayin da muka rinka daidaita su da ubangijin halitta wato za su cewa waɗanda suka sanya a matsayin kishiya ga Allah mun daidaita su da Allah daidaita su da Allah ma'ana wajen so ta girmamawa ba wai wajen Allah na yin halitta su ma suna yi ba ai sun san ba mai halitta sai Allah amma sun daidaita su da Allah wajen mai soyayya da kuma wajen girmamawa wannan sai zama shirka وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا أيوي جسنا نمن سوى أبن بوتر مدينة شيني الله ومن نفس الإله أبن دعك نفي المعبود بحق أبن بوتر نجسك شيني الإله إلهكم إله واحد أبن بوترك نجسك أبن بوتر لا وأن بعد نبي ولا ترى لا إله إلا هو با أبن بوتر بسا بسنتنتا سيشي shine kuma ar-rahman shine kuma ar sannan shahida Allahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illa huwa al-aziz wannan duk ma'anar take wa Allah dukkan wani wanda za a rika a matsayin abin bauta tare da Allah yu'badu min dunihi a rinka bauta masa ba Allah ba fa uluhiyatuhu batila to ilahantakar ta ta gabu ce ba ta gaske ba ko da mutane sun allantar da wani to bai cancanta ba yahudu sun allantar da annabi uzair amma ya cancanta bai cancanta ba kamar yadda kirista sun allantar da annabi isa alaihi salam to amma bai cancanta ya zama ilahu ba dan baya da siffofi na dawwama irin na Allah madaukakin sarki Allah ne mai siffofin dawwama baya da farko baya da ƙarshe amma annabi isa yana da farko sannan kuma yana da ƙarshe haka annabi zai yana da farko haka yana da ƙarfi haka dukkan annabawa haka dukkanin manzanni amma Allah ne kadai wanda ke al-awwal al-akhir al al-batin subhanahu wa ta'ala to da haka da abin da aka rika a matsayin abin bauta tare da Allah ilahan saka sabata gaske wuce ba ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma هو min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al هو al-kabir wato Allah shi ne haq kamar yadda na faɗa da zu wanda baya canjuwa baya mutuwa baya tsufa la ta'khudhuhu sunatun bana nau. wa annama ma yad'una min dunihi huwa al-batil wanda mutane ke kira ba Allah din ba shi shine al-batil abinda baya da tabbas mai canjawa wanda zai iya tsufa zai iya mutuwa zai iya rufin lafiya zai iya barci al-batil wanda ba tabbatacce bane irin yadda Allah yake tabbatacce wa anna Allah huwa al-aliyyul shi Allah shine al-aliyyu madaukaki sannan kuma Alkabir mai girma subhanahu wa ta'ala wa tasmiyatuha alaha la yusiha hatta al wannan na iya tato ya Allah ya ambaci ababan da ake yiwa bauta ba ba a matsayin aliha ya sa musu suna ababan bauta wani ba zai amfani ba da wannan ya ce tun da Allah ma da kanshi ya sa musu suna aliha to ya nuna sun cancanci bautar kenan dan da ba su cancanta ba sai ya hana su wannan sunan amma ya sa a cikin alqur'ani ayoyin da suke nuna Allah ya ambace su suna aliha shine malaki ta wa tasmiyatuha aliha la yuqiha haqqal uluhiyya ko da an ambace su suna aliha wannan baya ba su haƙƙi na ilahantaka qala Allah ta'ala fil lati wal uzza wa manah ubangiji ya faɗa dangane da lata da uzza da mana yace in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in hiya su waɗannan alloli guda uku ba komai suke ba illa asma'un fati sunaye ne sammaytumuha wanda ku ne kuka sa su antum wa aba'ukum ku da mahaifanku ba anzalallahu biha min sultan ba Allah ya saukar da hujja akan su ce ku ne kuka samu suna aliha amma shi Allah ba shi ne ya fitar da hujja akan sa samun suna aliha ba amma da ya tashi ba da labari sai ya sa musu suna aliha ga gudu da suka ta musu amma ba dan sun cancanta a ba hanki haƙƙi na bauta ba ina fata mun sunna wa qala yusuf Allah ya faɗa yana mai hikaito zance daga annabi yusuf annahu qala lil sahibi sujini ya faɗa wa abokan nan nasu guda biyu suke cikin kurkuku yace a arbabun mutafarriquna خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لفظ الأرباب جمع لنرب أأرباب متفرقون شين ينزل ربودي ko ubangiji daban-daban mutafarriquna mabambanta juna wani ya girmo wani ya wani wani a wani garin wani a wani garin na daban khairun su ne suka fi alkhairi da suke riga a matsayin Allah Amin amillahu wahidul qahhar ko kuma Allah kadai take ko mai rinjaye wato kididduguwar su ya nuna kasa wasu dan kamala ce ke sa mutane su yi taron dangi ko kuma na kasa na kasa domin in zai iya daga abu ne kadai ban bukatun sa na kirawo ne shi ma in zai iya dauka su, kadai ba bukatun sa ya kirawo amma ni na nakasashe ne shi ma na nakasashe ne wancan ma na nakasashe ne sai muka taru don mai wa na kasar mufati kar a gane to idan alloli suka kididdigu wannan ya nuna kasawar amma Allah ya zama daya cikin kama da to idan aka kididdigu aka zama daya biyu uku hudu zuwa abin da ya sama to ra'ayi zai ka ban wata rana wani Allah zai ce ayi ruwa wani ce ba haka ra'ayi wani ce a gari kada ra'ayi wani ce ba tambarin ra'ayi a yi wani ce ayi da yawa wani ce ayi yayi kaga za a samu sabani to sai a samu gani an alloli da amma da Allah guda ɗaya ne sai ke sarrafa duniya yadda ya dan ba bin masa baki ba wanda ya ce kaza yana da cikakkiyar idra irada yana da cikakkiyar kudura fa'alun lima yurid ba abin da ke gagara su subhanahu wa ta'ala da haka sai ke musu a arbabun mutafarriquna khairun am billahi wahdahu qahar alloli mabambanta juna su ne suka fa alkhairi mutum ya Allah da su ya rike shi musu bauta am billahi wahdahu qahar ko Allah daya daya wanda yake mai rinjaye akan kowane irin abu ba abin da ke gagara su ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha ba abin da kuke bauta ba Allah ba kafin sunaye da kuka samu suna ma'ana suna ne amma baya kasuwa akan mai suna da kuka ce masa ilahu to ai wannan sunan baya kasuwa akan ina ba fata mu yadda kamar daidai ne da aka cewa wa da malam dogo wannan sunan na kasuwa akan sa baya a akan shi domin ko ba dogon bane ba to haka duk wanda kuka allantar ba Allah ba ko da kun sa masa suna ilahu wannan sunan ya zama baya a gare shi tunda baya da tantanta akan wannan sunan sunan baya da takwa kan shi baya da sifofi na mai irin wannan sunan ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنكرون بهم ويستغيثون وقد أبطل الله تعالى اكتساب المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين بل استيدان هكا ne manzanni suka rika faɗa wa mutanensu kowane manzo ya ce da mutanensa o abudullah ma lakum min ilahin ghayr bauta Allah shi kadai ba ku da wani abin bautar ta ba Allah din ba abin bautar guda ɗaya ne ba yadda za a yi kididdibi walakin aba zalika al-mushrikuna wa takhadhu min dunillahi alaha amma mushrikai suka ki sai da suka riki wani wanda ba Allah ba a matsayin ilahu ya abudunahum ma Allah suka rika bautata musu tare da Allah wa yastansiruna bihim in sun tashi neman taimako sai su ambaci sunayen su wa yastadisun in sun tashi neman agaji sai su ambaci sunayen su ko mutum sun tube zai faɗi sai kira sunan ɗaya daga cikin waɗanda ya allantar a matsayin kishiya ga Allah مالتي وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين ne. Allah ya rusa yadda mushrikai suka rike waɗannan alloli ya rusa su ta hanyar dalilai guda biyu na hankali dalilai guda biyu na hankali wanda ko ba nassi na shari'a za ka iya rusa ilahin ka duk wani wanda ba Allah ba da waɗannan dalilai guda biyu na hankali su ne ne الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لآبديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإذا كانت وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أفه السفه وأفضل الباطل جميل دليل نفرقه دقى تكين دليل أنك لي أنه ليس في هذه الآلهة اتخذوها شيء من خصائص الألوهية وأن اللولي دعك ألانتر سواء اللات العزى ga wanda suka allantar da lafiyar hujja ko annabi Isa alaihi salam ga wanda suka allantar da shi ko annabi Uzair ko waɗansu waliyai game da waɗanda suka allantar da su ko aljanu ga wanda suka allantar da aljanu waɗannan alloli da aka allantar ba su da wani abu na hasa'is na ilahantaka wato keɓantattun al'amura na zama ilahu ba su da wannan siffofin keɓantattu wanda mai wannan siffar ya cancanta zama ilahu to su ba su da ko ɗaya da ciki ba ma duka na farko bai yi makaluka gaba ɗayan su ababen halitta halitta su aka wanda aka halitta shi kaga baya da cancantar ya zama ilahu watan wata rana matukar mutum ya yarda halitta sa aka yi to kamar ya yarda ne cewa ba yadda za a iya zama abin bauta ta kowace irin ya iya samun daraja ya samu matsayi amma ba zai taɓa zama abin bauta ba tun da shi kansa halittar sa ake kenan yana da farko kuma zai yi ƙarshe la ta ba sa iya halitta domin su halitta su aka yi wala tajlibu naf'an li'abidiha abidiha ba sa iya jawo amfani ga masu bauta musu wala tadfa'u anhum darara ba sa iya kawar da cuta game da wanda yake bauta musu wala tamliku lahum hayatan ba sa iya mallaka musu rayuwa wala mautan ko mutuwa wala yamlikuna shay'an min as-samawati wala na fihi ba sa mallakar komai a sama ko a ƙasa sannan ma ba sa tarayya da Allah wajen mallakar wani abu din a sama ko a ƙasa dan a iya cewa gida kaza na wani ne mallakar su ne, a iya cewa kuma gidan su wani ne ma'ana su biyu suke mallaka ko su uku wala sun hada kuɗi sun saya ko an mutu an bar musu gado to su ba sa iya mallaka su kadai kuma ba sa iya tarayya da Allah wajen mallaka kan Allah ta'ala wannan da abin da yayi faɗa kamar da awace ga fuskar sa da yasa yayi wannan da'awar ubangiji ya ce wata fa min dunihi alihata la yaquluna shay'an wa hum yaqulun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusur wato su masu shirka sun rike alloli da suke wa bauta su waɗannan allolin ko la ya kalku da sai an ba ta iya halitta wani abu ko min kan kanka wa hum yukhlaqun su din kansa halitta su akai wa la yamlikun li anfusihim darran wala la naf'an ba ta iya mallakawa kawunan su cuta ko amfani Wala la yamlikun mautan wa la hayatan ba ta iya mallakar mutuwa ko rayuwa wala nusuran ko farfadowa bayan an mutu shine an-nusur farfadowa bayan an mutu wa qala ta'ala qul du'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis wata wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع inda عنده إلا لمن أذن له nau'in mallaka guda uku ce ko dai mutum ya mallaki abu istiqlalan mallaka sa dai shi kadai ko ya mallake shi musharakatan fi da wani suka yi tarayya suka mallaka an fahimta ko ko ya kasance yana da cewa a kansa dan ya taimakawa mai mallakar ya mallaka wannan da nau'ikan mallaka guda mu kina ba da mu yadda ya to lissafin nan na wani ba wanda muka haɗa kuɗi da shi muka saya ya to ana sai da shi naira ɗari na sa naira hamsin ma da ibrahim ya sa naira hamsin muna mallaka mu bikin wannan nau'in mallakar ya samu mana ya zanto na malam Ibrahim ne amma naira ɗari ɗin da ya amfani da ita ya saya ni ne na saya shi yi leburancin da ya samu wannan naira ɗari ɗin har ya sai littafi har yanzu ina da tsaitacewa a cikin littafi don agajin da nake da shi wajen mallakar yadda aka aka same shi to sai Allah ya kore dukkan wannan nau'in mallaka da mutane ba wani a sama ko a ƙasa mutum ko aljan mala'ika ko bibi ko wali ko mutum ko namiji da yake mallakar wani abu a sama ko a ƙasa shi kadai ya zanto na shi sannan baya tarayya da Allah wajen mallakar abin ya zanto shi da Allah suka haɗu suka mallaka sannan bai tsaya Allah ba wajen samar da kasa ko samar da sama ko kafa duwatsu ko shata hanyoyi tsakankanin duwatsu ko gudanar da ruwa da tekuna ko fito da tsirrai akwai wanda ya yi tsaye da cikin wannan a sama ko a ƙasa to su ne Allah ya kore a cikin wannan ayar idan an kore wannan gaba ɗaya ya rage kawai ba na ba ne ba haɗa kuɗi muka muka saya ba ban taya sai ya samu kuɗin da ya saya ba ya rage in ce a to ai akwai sanayya tsakanin da Ibrahim wannan sanayyar za ta sa zai iya mun alfarma idan nake zan ɗauki littafin ne in karanta ko idan zan ɗauka in ba mala hanafiya karanta mala hanafiya kan ba littafi na bane ba ba haɗa kuɗi muka muka saya ba ban ta taimaka Ibrahim ya saya amma ya fi ina da alaƙa da wannan abin na alaƙar yayin alfarma kaga wannan ganin damar sa ne yayin alfarma to wannan din ma sai Allah ya kore cewa ba wani wanda yake da dama a wajensa ya ce zai yi ceto ko zai yi alfarma sai da izinin su fi Allah ba shi mutum kawai ya ce na ba wani kaza cikin mallakar Allah bai yi ba ko ya ce wa Allah a ba wani kaza to shi mutum bai sai wannan maganar ba sai Allah ya ba shi ne cewa cewa tsafa ki a ba wani wannan abin na karshe shine ce to kuma ayar ku gani Allah ce kulli dukul ladina za'amtum min dunillahi sai da sai da sai sai da su dukul ladina za'amtum min dunillahi ku kira waɗanda kuka riya ababen kira ne ba Allah in ku isa ku kira su malaiku ne aljanu ne salihai ne ba salihai bane ku kira su in ma kun kira su din la yamlikuna da zarra ba sa iya mallakar gwargwadon kwayar zarra a sama ko a ƙasa sun sama wasu wala fil ardi a cikin sama ko a cikin ƙasa ga wannan shine al istiklalan Allah ya kore sai sai wanne sai na biyu wa ma lahum fihi ma min shirki ba su da wata tarayya da Allah wajen mallakar sama ko ƙasa a ce su da Allah suke mallaka su biyu ko su ko su kamfani suke yi ko wani da jarin sa Allah ya kore wannan sai kuma ce wa ma lahu minhum min zahir cikin su ba mataimaki da ya taimaka Allah wajen samar da sama ko samar da kasa ko saukar da ruwa ko fitar da tsirrai shine zahir ya rage na ba ya wani dan gatan Allah ne ko ba ta annabi dan gatan Allah ne ko a ce shehi dan gatan Allah ne ko wali dan gatan Allah ne kar kai musu da shi akan wannan sai ka ce eh dan gatan Allah ne amma baya wa Allah katsalan da cikin mulkin sai Allah ya ba shi izini shine abin da Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la Ito baya amfani a wajen sai ga wanda ya wa izini in bai izini ba zai ba ashe wannan sai nuna mulkin Allah kamulin mulki ne ta kowace irin fuska ba wanda yake tarayya da ba mai mallakar wani ba cikin sama ko kasa ba wanda ya ce Allah ya mallaka ba mai tarayya da Allah cikin mallaka ko ba wanda ya ce ayi kaza sai Allah ba shi izini ya ce ayi ko annabi ko mala'ika ko wali ko waye bai yi sai ko ba sai da izinin Allah man man ladhi yashfa indahu illa bi izni shine nan malatan ko sifatu indahu illa liman adna la wa kam min malakin fi samawati wal ardi la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ba wani mala'ikar sai ce ba wani da yake ce sai bayan Allah ya yi wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa an gane wannan ko wala tanbu shafa'atu indahu illa liman azna wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ce ayyukuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ayyukuna su masu shirka sa rika taranya ma la yakhluqu shay'an abinda baya iya halitta komai su taranya shi da Allah su sa da Allah wa alhali su ne ma ake halitta duk wanda zaka roƙe shi fa to ka saki fiye da Allah to shi ba ya iya halitta wani abu shi kansa halitta ba kai to dan me zaka saki zan to kifiya ina fata an fahimta yanzu misali ko kai a matsayin ka dan adam dan shekara talatin da biyar kana daɗin ƙarfinka. Allah ya baka lafiyayyin gabu ya wadata ka da wadatacciyar lafiya kai da wani ɗan adam da irinka mai shekaru irin naka matakin arziki irin naka ya kamata inda akwai wanda zai tarayya da kai a duniya ko ya zama kishiyar ka shine wannan to amma kash sai zan zanto baya ji baya gani ga kenan baya da ido sannan baya baya gani baya ji sannan baya da yatsu kuturu ne sannan kuma gurgu ne sannan kuma jahili ne bai karatu ba sai wani ya ce da kai da wannan duk ɗaya kuke ya zage ku ko ya yabe ka kar ka manta ka fi dan adam ne wanda kai ma dan adam ne ka kun yi tarayya wajen dan adam taka kar ka manta kun yi tarayyar shekaru kar ka manta kun yi tarayya ta matakin tattalin arziki kila kun yi tarayya ta jinsi ɗaya launin fata kila yaran ku ɗaya kila gari ɗaya anguwa ɗaya aka haife ku amma da aka samu waɗansu bambance-bambance nan yana da waɗansu kofi na kasa wanda kai ba ka da su sai ka yadda a haɗa ka da to yaya za a yi ka ɗauki wanda naqisun min jami'il wujuhi ka haɗa shi da kamilun min jami'il wujuhi domin duk wanda ba Allah ba na naqisun min jami'il wujuhi shi kuma Allah ta'ala kamil ne min jami'il wujuhi to sai za ka haɗa su ka ce abin da ka roƙa wajen ka yi roƙa wajen wannan abin da ake wa wannan a iya wa wannan yanzu wannan ya zama mutum yaban Allah ya ko kushe Allah ya kushe Allah ya domin lokacin da ka haɗa Allah da wani nakasashe ko dai ka dawo da Allah matakin wannan ka ka kaskantar da ubangiji ko kuma ka ɗauki wannan ka tuntu da ya kai matsayin Allah ita <laughs> wanne ne ba mummuna ba wanne ne mai kyau ba mai kyau wannan shine munin shirka domin duk wanda ka roƙa ka tashi a a kan roƙe shi arziki kana mai bukata kana mai wani abu wanda ba a nema a wajen kowa sai Allah ma'ana ka ce shi da Allah ɗin shi a nan ko dai ka ɗaga martaba shi ka kai shi da Allah ko kuma ka dawo da Allah ka wannan shi ne yasa Allah baya gafarta ka idan an yi ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika la yasha idan kun ce ma na buduhum illa li yusarrifuna ila Allah zulfa wai abin da yasa muke bauta musu don musu kusanta mu da Allah to shi Allah ne sai ku ku biyo ta kansu ku zo na, ko su ne suka zaɓi su haka da son zuciyarsu ka gani abin da za a idan sun ce mun yi ba da komai Allah ne bai komai amma mun roƙe su don su kusanta mu da Allah ta ce shi Allah ne ce ku roƙe su don su kawo ku ko ku ne kuka zaɓi ku yi haka ina inda Allah ya faɗa haka shi Allah ya ce za ta alaka ibadi anni fa inni qarib kuma ya ce ud'uni astajib lakum bai ce ba ud'u fulanan li yad'uni fa astajib lakum bai ce ba ku kira wani shi wani kira ne an zaɓi ku kai ku kira yin ku ni kuma an zaɓi kaga me ya kawo kuma ka sa wani tsakiya kaga babu wata hujja ka sa wani tsakiya ko waye wannan wannan ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa la yastati'una lahum nasran ba za su iya samun ikon taimaka musu ba wala anfusahum yansurun ko kawunan su ma ba za su taimakawa ba domin kowaye daga cikin halittan Allah shi kanshi baya iya taimaka kan sai Allah ya taimake shi to ina kuma zai iya taimaka maka shi kanshi ba iya biyan bukatar kansa sai Allah ya biya masa tasa bukata to ina kuma zai biya taka an fahimta ko wa idza kanat hadhihi halu tilka alaha idan wannan shine halin waɗannan alloli da ake bauta sama waɗannan alloli da ake bauta sama fa inna ittikhadaha alihatan min asfahi safahi wa afdal al-batil sai wannan ya nuna rukansa a matsayin alloli rikansu a matsayin alloli yana daga cikin mafi wautar wauta mafi batan bata bazan da ya fi kowanne inda ka gane cewa su gajiyayyu ne ka gane cewa Allah ne mai mallaka kuma su ba ka mallaka ta kawai ka gane cewa su ba ba ka iya halitta su ma halitta su akai kuma tare da haka sai ka rike samu kan alloli to ai sun rasa ɗaya daga cikin muhimman siffofi na cancantar mutum ya zama Allah ko ya zama abin bauta shine ya zanto yana iya yin halitta duk wanda baya iya yin halitta to bai cancanta ya zama Allah ba to wannan kaga dalili ne na hankali domin wanda baya da shi shi ma ba zai iya zaro faki da sai la ya wuce na sai dalili na biyu أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفقون وقال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق ذاب عن الحق إلا الضلال فأنا تصرفون دليل النبي تكن دليلا لأن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق Allah allazi bi yadihi malakutu kulli shay waɗannan mushrikai da kansu sun kasance suna tabbatar da cewa Allah kadai shine ar-rabb mahalicci ne kuma kulawa da halitta shine ar-rabb sannan ne al-khaliq allazi bi yadihi malakutu kulli shay wanda mulkin komai a hannun sai sun san haka don mun karanta da zuwa la in sa'alta man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi ke bada tsaro amma ba ya sa ba wani tsaro ba in ya nufi da azaba wa hadha yastalzimu an yuwaddu bil uluhiyya idan ko har sun yadda shi kadai ne mahalicci ya zama wajibi shi kadai ka shi da ibada domin yadda ka shi kadai ke yin halitta to da haifar maka da ka yadda kuma shi kadai za a bauta inda mai halitta biyu ne to bautar masu aiwa idza ta'addada al-khaliq idan ta'addada al-ma'bud wa idza tawahhada al-khaliq tawahhad al-ma'bud ka'ida ce idan dai har mai halitta din ya zama daya biyu uku hudu to wanda za a yi wa bauta ma ya iya zama daya biyu amma idan wanda za a yi wa halitta din ya zama daya daya ne to ya kamata abin bautar ma ya zama daya daya shi kadai ke halitta ta kuma shi kadai za a yi wa bauta kama wa hadu da rububiyya ya kamata da su kadai ta shi wajen bauta irin yadda suka kadai ta shi ta hanyar yardar cewa shi kadai na rabu kamar yadda Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون anan Allah sai ubudu rabbakum ko ta kamar mai tambaya ya ce wannan ubangiji sai ce Allah zai halaka ku wanda ya halitte ku shi kadai wallazina min qablikum ya kuma halitta waɗanda suke kafin ku bauta masa din da Allah kun ta kun dan ku zamanto masu takawa Allah zai ja'ala lakum al-ardha firasha shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfidaddiya wa sama'a bina'an ya sanya muku sama ta zamanto gini wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min thamarati rizqan lakum ya fitar da dangin kayan marmari ko dangin 'ya'yan itace rizqan lakum dan su zama arziki a gare ku فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون كركو سن ما الله يكفي يا هذا انتم سن انا الله يفتح فتائف لا المعبود بعد ذلك أبي نوى أبي موسى سيئة لأن الصفائف نفرقوا الخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم نبي وتحويل الأرض إلى الفراش بأن يهل الثقة sai ya riki ya mayar da ita zan zo kuma shi faɗa. da farko da ba faɗa fada shi an gane ko sannan kuma bina da sama mayar da sama su zanto kamar gini bayan da da farko da aka halitta ta ba haka take ba sannan kuma abu na hudu inzalul ma'i na sama wato saukar da ruwa daga sama sannan kuma abu na biyar na gasa, fitar da tsirrai daga cikin ƙasa duk waɗannan khasa'is ne na mai na al wanda duk za a daga hannu a roƙa wanda duk za a rantsa da sunansa to ya kamata yana iya yin waɗannan ababa yana iya saukar da ruwa daga sama yana iya fitar da tsirrai yana iya halitta a yau ya ga dama in ko baya iya yin wannan to bai tantance bai zama bai zama ilahu babu sai ce fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu kar ku sanya wa Allah kishi a wajen bauta wa antum ta'lamuna annahu al-wahid fi khalqi khalq bayan kun san shi kadai ne wajen halitta me ya za ku samu kishi a wajen bauta kuma a sai ya kamata yadda kuka yadda shi kadai ke wajen halitta kuma ku yadda shi kadai ke wajen zama abin bauta Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yusifun inda za a tambaye su wai halitta su za su ce Allah Allah ce ku ta yaya ake kautar da su daga tafarkin gaskiya a zo a yi musu ƙarya su yadda wa qala azza wa jalla qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ka tambaye su yake ke ta ku daga sama kuma ya ta ku daga ƙasa arzikin sama misali kamar ruwan sama arzikin ƙasa kamar tsirrai da ake fitarwa da koma adana da Allah ya ajiye cikin ƙarƙashin ƙasa Wa ya muku wa waye ya muku wannan amma yin muku sama wala mutu wa ke mallakar ji wa ke mallakar gani dan ido daban gani daban kunne daban gani daban ga mutum na da kunne amma baya ji ga mutum na da ƙwayar ido har yana juya ta har yake kai ido amma ko baya gani to wa yake mallakar ji da gani ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي wa ke gudanar da lamari ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ya kawo dare ya kawo rana ya canza yanayi daga zafi zuwa sanyi daga rani wani lokacin iska ta tsaya wani lokacin guguwa ta taso wani lokacin daga gabas wani lokacin daga yamma wa yake cin da wannan Allah madaukakin shine wani yudabbiru fa sai yaquluna Allah za su ce daga ya Allah ne ke wani ko kun zaka ce to abu na ta ko ke ba za ku kula su ku dan ta masa kici tun da kun yi da shi kada Ba za fa zalikum Allah rabbukum al-haq wancan din da aka ba ku sufofin sa ne Allah ubangijin gaskiya wa ma za ba da kuka illa dalal me ke biyo bayan gaskiya in ba bata ba ai ba abin da ke biyo bayan gaskiya sai bata fa anna tusrafun dan ne mutane ake kautar da su daga tafarki na gaskiya ko tafarki shirya kaga waɗannan dalilai guda biyu na hankali duk suna nuna cewa wanda ba Allah ba ya da cancanta ya zama abin bauta ta kowace irin ba ba za a roƙe shi komai ba ba za a roƙe shi wani abu ba za a roƙi Allah ne kai to sai na hudu الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير abu na hudu daga cikin abin da imani da Allah ya kunsa shine imani da sunayensa da sifofinsa na ɗaya da na biyu da na uku mun gama da su na ɗaya shine al-imanu bi wujudi cewa akwai mun yi sharhi kamar yadda muka yi da rana sannan al-imanu bi rububiyyati mun yi sharhi mun kammala al-imanu bi uluhiyyati shi muka kare yanzu na hudu shine al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi imani da sunayensa da sifofinsa me wannan ke nufi أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتتبتر لأبين لأن لا يتبتر مكانسا cikin littafinsa ko cikin sunnar annabinsa na sunaye da siffofi Allah wajahin la'iqi bihi ta hanyar da ta dace da Allah kai min gairi taharifin ba tare da canza karkatar da ma'ana ba wala ta'atilin ba tare da kore ma'ana ba wala takayifin ba tare da bayanin ma'anar ba wala tamthilin ba tare da kamanta Allah da wani ba waɗannan ababe guda hudu at-tahrif lafazin tahrif na nufin canja Allah ya ce kaza ka ce ba haka yake ne an gane la akhadna minhu bil yamin sai wani ce ai ba al yamin ba ake nufi an kuwa ake nufi kaga canja wani yadullahi fawqa aydihim sai fasara yadullahi anan da qudratullahi an gane ko bali ya dahu ko ta sani yin ko kai kai ta sai ce ya dahu bi ma'ana ni'ima ta wato ni'imomin ka ko yake kudrata hu kudurorin ka guda biyu kaga nan ya canza yadda ne wannan shine ainihin tahrir canza abu kawai yace ba haka ake nufi ta'asir shine korewa wannan ba za mazhabin bai zo mana ba nan gurin cikin ikon Allah sai dai ta waɗansu kafofin na ɗansu da suka kai da wato ta'til shine kore sifar wannan mazhabi ne na mu'tazilawa wanda su suna ganin Allah yana da suna amma bai da sifa sai da ar suna ne da Allah ar suna ne da Allah amma idan ka ce ar-rahman ma'anar sa mai rahama sai ce a'a ar-rahman kawai suna ne daidai da za a ce maka zaidu ka waiwayo ko a ce ibrahim ka waiwayo amma ba wata ma'ana da aka halalo wajen nada maka sunan to shi ma ubangiji ta ala haka ya rika sunaye ba tare da izina da wata ma'ana ba wannan shi ne ta ta'zim sai korewa Allah sifofi don ya ya yi da suna bai tabbatar da Ta ta'zim ke yi wato shi ne bayanin siffantuwar Allah da ta shine yi idan aka ce hannun Allah sai ka yi bayanin sa yana da kaza yana da kaza yana da kaza to wannan yi Allah ya tabbatar da kansa hannu amma bai wani bayanin ga yaya hannun yake ba sai dai mai kada shi a jumlace in mutum ne ya tafi mu ce mu sani Allah ya tabbatar mun tabbatar amma ba na bane mu tsaya yi bayanin yadda yi da bai yi bayanin yadda da kansa amma mun gaba da tafi tamthil abinda ake kira tamthil shine kamanta Allah da wani kamar wani ce Allah na da hannu irin nan subhanallah wato kamanta Allah da wani kenan Allah ko yake lokacin mutum ne ba abin da ya kamata da aka ce Allah yana ji sai ka dauka ji aka ce yana ganin sai ka ɗauka ganin irin naka to wannan shine kamanta Allah da wannan bai halatta ba dole ka yadda yana ji yana gani amma ji da gani din ba irin naka ba irin na kowa ba dan Allah bai kama da kowa ba kowa bai kama da shi ba kamanta shi da mutu ya zama halaka ke ina ba zan fahimta shi yasa ahlus sunna wal jamaa suna tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa ba tare da tahrifi ba ba ta kautar da ma'anar ko su dinki daga wala ta'dilan ba tare da kore ta ba wala takyifin ba tare da yin bayanin yadda kasantuwar Allah da ita ba wala tamthilin ba tare da kamanta Allah da wuri ba dan Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da sunaye kyawawa ku roke shi da su wa da zai yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda wato suke yin ilhadi cikin sunayen Allah abin da ake nufi da ilhadi wato daga Allah da ne abin da yake a gefe ba a saiki ba akan ce lahada yalhadu akan ce alhada yulhidu wato fi'ilin yana daukar siga biyu ko ce lahada yalhadu lahdan ko alhada yulhidu ilhadan da haka kira biyu zo a wannan ayar a wata kira kira'ar wa zarul ladina yalhaduna fi asma'i a wata kira kira'ar wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ina ba fata mu ku kyale waɗanda suke kauce wa gaskiya cikin sunayen Allah lafazin cewa ku kyalin ma'ana razana su wane da firgita kamar wani na yin laifi aka zo aka ce wane ya yi kaza kai kuma kana da yanzu da wani ku rabu da shi da shi to kamar haka ma'ana ku rabu da sakamako na nan yanzu shi ne wanda wanda zai da zuwa na fi asba'i dan ka gane haka din sai cikin ayar yace sai su zauna ma kanu ya mutu za a yi musu sakamakon irin abin da suke aikatawa to yana daga cikin ilhadi fi asma'illahi ta'ala ka kudurce cewa wato a cikin sunayen Allah da sun da kudurce cewa Allah ya yi kama da at-tamthil ilhadi haka a takyif ma ilhadi haka a tatil da tahrif dukkan wannan ilhadi sai wa gaskiya ne abin da yake daidai shine tabbatarwa bila tahrif wala ta'til wa bila takyif wala tamthil an bayyana ko ko kuma ka raba kace isbatun bila takyif wala tamthil sannan kuma nafi gida ta aqidin wala tahdi dan akwai sifofi da Allah ya tabbatar wa kansa akwai kuma wanda ya kore wa kansa abin da ya tabbatar wa kansa ya tabbatar wa kansa rahama wa rabbukal ghafuru dur rahma shine kuma ar-rahman shine ar-rahim shine as-sami'ul basir duk wannan wa ne amma akwai abin da kore wa kansa kamar ya kore wa kansa salis mu rabu rabbuka ahad inna allaha la yazlimu an-nasa شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون لا يذل ربي ولا ينسى اذا نفى عن نفسه النسيان والضلال لا يذل ربي ولا ينسى لا تاخذه سنه ولا نوم abin da ya koya kan suna kira sifatun salbiya abin da ya tabbatar kan suna kira sifatun ijabiya ko subutiya subutiya abin da ya tabbatar kansa salbiya abin da ya korewa kansa to wajen tabbatarwa a nan ne kamance shi ne take zuwa ko bayanin sifa Eh, salaf za su tabbatar ba tare da bayanin kamantacce ne ba ba tare da bayanin su za su ce Allah yana ji wanda ya dace da shi yana gani ganin da ya dace da shi ina ba dan fahimta rayuwa ne rayuwar da ta dace da kamalarsa yana da hannu hannun da ya dace da shi yana da kaza da abin da Allah ta tabbatar kan za su tabbatar gurgurdan yadda ya dace da Allah ba tare da sun ce yana ji irin nawa ne yana gani irin nawa ne dan su wutan ji Allah ko ya ce da su da yi sai sannan ba tare da bayanin yana da hannu kofar hannun shine kaza da kaza da kaza da suka yi fiye sannan kuma ba sa haka an fahimta ko yana ji jinsa shine kaza daidai gejin kaza yana iya jiwa abu kaza in ya kai nisan kaza wannan suka yi fiye da haka isbatun bila suka yi fiye wala tamsil to sai zan ko sai kuma ta yi gefen nafiyun bila ta asin bila ta yi korewa abinda Allah korewa kan ba kore kome da kome ba da dangin abin da ya kula kai to su kuma sai su kore wasu komai da komai na gaba su kore abin da ya kore din su kore abin da ya tabbatar <laughs> kaga mazhabin sun ga zama mazhabi ne na tsaka tsakiya dan su inda korewa ta gaba daya ko su tabbatar da siffa amma su kamanta siffar Allah din da bayi kan ko ne kuskure salaf sai suka tsaya a ka'idar tsakiya wala wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai suka rantu abin da ya kore a kansu su kore wasa abin da ya tabbatar a kansu su tabbatar masa in suka tashi kore ba sa kore komai da komai sai wanda ya kore a kansa in suka tashi tabbatar sai su tabbatar da abin amma su ce gurgurda yadda ya dace da kamalarsa ne mu sai da abin yake ba gurgurda yadda ya dace da kamalarsa ba sa kamanta shi to wannan shine tafarki na ahlus sunna wal jamaa a babul asma'i was sifat ina ba da mun fahimci wannan Allah ya ce walahul masrul a'la fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah shi yake da siffa mafi ɗaukaka al-masal anan ana nufin al-wasfu Allah ta'ala ne wanda yake da al-wasfu ala siffa mafi ɗaukaka to tunda ko siffa sa mafi ɗaukaka sai ashe ba ta kamar da kowa ke domin in ta kamar da ta yi kasa ce sai aka ce hannunsa irin na wani ko jin irin na wani to ai hannun wani yana da iyaka jin wani yana da iyaka ganin wani yana da iyaka amma jin Allah da ganin Allah ko tun da madaukaki ne ba ya da iyaka shi kadai ya san yadda siffarsa take a wajensa shine walahu al masr al-a'la fi samawati wal ard shine wanda yake da siffa mafi daukaka a cikin sammai ko a ƙasa ba mai daukaka irin tashi wa huwa al-aziz al-hakim shine kuma al-aziz kuma shine al-hakim wa qala ta'ala laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ya ce ba abin da yake kama da shi shine as-sami' kuma shine al-basir na'am wa qad نعم وقد ظل في هذا الأمر طائفتان al-mu'attila الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زائمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه أي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه منها الأول أنه يستلزم لوازم باطلة <clears throat> كالتناقض في كلام الله تعالى سبحانه كالتناقض في كلام الله سبحانه وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا نعم من يجد سوى وقد ظل في هذا الأمر طائفة ثانية أو أن الباب إلى الأسماء والصفات أنسى مقول دوي ودابي لسك قتا إقدام ما بين بسكون سفون المعطلة هكا ما لم يكن كلام وتموتد لا جهنية كلام سنة كرا المعطلة ما سكولي الله سفو بيوسك To waɗansu ma hadda sunaye allazina ankaru al-asma wa sifat wanda suka yi inkarin sunayen da sifofi gaba daya aw ba'daha ko wani sashi na sunaye ko wani sashi na sifofi za'imina anna isbataha halillah wasu suna riya cewa idan muka tabbatar ma Allah sifa muka ce yana ji yana gani yana jin kai yana da rahama yana da kaza yana da kaza to ai yastalzimu tashbiha kamar mun kamanta shi da wani kenan in mun ce yana ji mun kamanta shi da dan adam domin dan adam ma yana ji in ce yana gani mun kama shi da dan adam dan adam ma yana gani saboda haka mun ce baya ji baya gani dan kare kamar dan adam <laughs> Ka kaga wannan ai gangan ne an fahimta ko ai tasbihu Allah ta'ala da khalqihi wasu suna ganin an ta Allah da halitta take wa hadha za'al batil malati wani tsariya irin wannan tunanin kan ba ta ce liwujuhi saboda ta hanyoyi daban-daban min ha ɗaya daga cikin su annahu yastalzimu lawazim batila in kuka ce ka tabbatar ma Allah da suna ko sifa to wannan zai haifar da waɗansu ma'anoni waɗanda suke marasa kyau ka tanaqud fi kalamillahi subhanahu wata'ala daga cikin ma'ana marasa kyau da za su haifu wato yi warware juna tsakanin zancen ubangiji don to Allah ya gina ba nan a can kuma ya warware shi an gane ku wa zalika anna Allah ta'ala asbata li nafsihi al-asma Allah da kansa ya tabbatar da suna wa sifat ya tabbatar da kansa sifa wani nafa an yakuna ka mislihi shay ya kore cewa ba abin da zai kama da shi walau kana isbatuha yastalzimu tashbiha inda tabbatar masa da sifa na nuna to yayi kamar kamanceceniya da waɗansu halittu lazima tanaqud fi kalami Allah to da sai ce Allah ya yi tafa da wala nan ya ce laifin musulmi ce nan kuma ya zama tabbatarwa kansa kuma kun ce tabbatarwa na nuna kamanceceniya to dan ne ne tabbatarwa kansa kuma ya zo ya kore ya ba za a yi kama da shi ba da sai a fahimci zancen Allah da wannan kuma zancen Allah ba zai taɓa yin tanakudi ba wadau kana min inda gairin Allah لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتكذيب بعضه بعضا دابا بل كان الله فاشل فيا فاشل وان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نبي الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما, فيما تتفق فيه من, من أسماء أو صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. لا أقول أظن ولا مصلي بكم أنتم ولا إلا أم كان لا فهمت. mutum ne za ka samu kowanne mutum ne shekaru su ɗaya kaza kaza amma na nuna dole su mutum ne suna ta komai to ta yaya kuma za a ce da Allah da halitta kuma sai ka ba ba zai yi kawai dan sunan mutum ya hada wannan mutum ne wannan mutum ne wannan sunan sai Ibrahim wannan sunan sai Ibrahim wannan yana sai fare a cikin dukkan sufofi ba zai yi ba to ta yaya dan Allah ya ce shi mai ji ne kuma ya tabbatar da nagar mai ji ne sai mu dauka jin Allah da jin dan adam kuma lalle ne zama daidai wa daidai ganin Allah da ganin dan adam lalle zama daidai wa daidai a hankali ba zai karbi wannan ina fata mu fahimta shi ne ke cewa annahu la yalzamu ittifaqi shay'ain ba lalle bane ba dan abu guda biyu sun yi ittifaqi ismin aw sifatin a suna ko sifa an yi kuna mutamathilaini kuma ya zanto sun zama masu kamanceceniya da juna ta kowace fuska kawai dan suna ya hada ko wata sifa ɗaya ta hada wannan dan makaranta wannan dan makaranta kaga sifa ɗaya ta hada su to dole ne kuma sai ko fuska dan wannan dan makaranta ne makaranta ne فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم يا إيوا كga mutane guda biyu sun yi tarayya cikin kowannen su mutum ne mai ji mai gani mai zance wannan mutum mai ji mai gani mai zance wannan ma mutum mai gani mai zance kaga sun yi tarayya cikin ne al-insaniya as al-basar al-kalam cikin abu guda hudu wannan kuma dole sai sun yi kama cikin sun yi cikin guda wala yalzamu min zalika an yatamasala fil ma'anil insaniya wannan ba ya nuna kuma lalle ne su yi daidai wa daida a cikin ma'anoni na mutuntaka na ɗan adam wa sami wal basri wal kalami ba ya nuna ma lalle ne jin nasu ya zanto daidai yake matakin ganin ma daidai ne ko matakin zancen ma daidai ne wannan zance wannan zance kowa sunan shi mai zance amma ɗayan ya fi ɗayan fasaha abinda ɗayan zai faɗa cikin minti gara gane ɗayan sai ya minti talatin ko ba a gane da yake sosai ka ji da satan ga wannan kiso ce wallahi ni ma dai ban gane ba har yanzu tare cewa wannan mutum ne wannan mutum ne kuma kowa ne ya siffar zance da hada su abin nufi in mutum da mutum siffan dan adam ta hada su siffa ta waɗansu khasa'is insaniya ta hada su amma kuma sun samu man da juna wallahi masalul ala dan suna na wata sifa ta Allah ya yi daidai da suna na wata sifa ta halitta kuma a ce lalle ne wannan halitta ta yi daidai da Allah ba zai yi ba yake wa taral haywanat za ka iya ganin dabbobi laha aidin wa arjul ga su da hannaye da kafa wa ayun da idanu wa la yalzam min ittifaqiha hadha an takuna aydiha wa arjuluha wa ayunuha mutawasilat dan kawai sun yi tarayya wajen wannan na da hannu da kafa da ido wannan ba haka baya nuna cewa lallai ne da hannu da ido din da kafa zan to daidai wa daidai take da juna mai yawa kafar wancan ta fito wacce hannu mutum ya fi na wancan idan wannan ya fi na wancan. ina ba za mu fahimta siffa ke suna kawai baya nuna cewa sai sun yi tare a cikin komai sai ce fa iza zahara tabayun bainal makaluka. idan bambanci ya bayyana a fili shine at-tabayun bambanci ya bayyana a fili bainal makhluqat tsakankanin ababen halitta kansu fi ma tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin cikin abin da sa iya tarayya da juna a kansa suna sunaye ko sifa fa tabayun bainal khaliq wal makhluq abyanu a'lam ashe kenan bambanci tsakanin halitta da kuma mai yin halitta shi ne mafi girma shi ne mafi bayyana a samu bambanci tsakaninmu da Allah tun da mutum da mutum ba akwai bambanci to ina kuma mutum da shi Allah ai mun babu auna wato dai nan gurin yana raddi ne ga lawa da awar ku cewa in mun tabbatar wa Allah ji da gani to mun gama tafi da halitta ce shi kuma yana so ya tabbatar wa Allah ji da gani ba ya nuna kaman kaman shi ne da halitta domin tabbatar wa halitta da halitta ji da gani ma ba ya nuna kaman shi ne da juna to na da kuma dan an tabbatarwa Allah ji gani an tabbatarwa halitta kuma ta dauka na Allah din halitta da gani dan mai halitta da halitta suka sha bamban amma kuma da halitta da mahimmanci kuma ba za su sha bamban ba ina jin wannan a fili yake a hankali kawai dai usulubin ne da yake akwai usulubi na dai na yin ilmul kalam haka yalzamu ila yalzamu wanda ba wasu yubi da larabci su sun na yin ilmul kalam ne amma tun da ilimin tauhidi ya tasirin da su shi yasa malamai suke ɗaukar suna magana da su na'am الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أم والسنة أمرا باطلا الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم جميل. وإذا أخبر الله تعالى أن نفسه الطائفة الثانية قنجة تبيو daga قنجوين kungiyoyin قطع أباب الأسماء والصفات باين معطلة wa sifat bayan أكنسو da المشبهة suwa ne al-mushabbiha allazina asbatu al-asma'a wa sifat su suka ce a'a mu ba za mu kore suna da sifa ba mun tabbatar da suna da sifa amma ina barna take ma a tasbihi Allah ta'ala bi khalqi sai suka kamanta Allah da wannan sa idan suka ce yana ji sai kaman jin wani yana gani kamar ganin wani kaga wannan tasbihi kenan al-mushabbiha an gane ko za'imina anna hadha muqtada lati nusus su suna da cewa duk inda za an tabbatar da ji to haka ake nufi ji irin nawa ne gani irin nawa ne duk inda an tabbatar da sifa haka ake nufi haka suka riya لأن الله تعالى يخاطب العبادة بما يفهمون suka ce ya Allah na mana magana da abin da muke ganewa ne in muka ce ji ba irin nata ba irin na wani ba to wani ji kenan wanda ba za mu gane shi ba to wannan ya ci da cewa Allah ya yi wa mutane bayani da abin da suke ji ko suke ganewa ya kamata in dai za a mana bayani da abin da muke ganewa to zan to duk abin da aka faɗa mun san shi gaba ɗaya su kuma ka ji bid'a ce kenan maliki wa hadha za'am batilun li wujuhin wannan za'am rusasshe ne ta hanyoyi daban-daban na farko anna mushabahata Allah ta'ala da tilkihi amrun batil cewa Allah ya kamance shi ne da halittar sa wannan aqida ce ba ta ciyar a nan gurin bai kace sai kace ko ya batsu ko menene bai kace yanzu ka yara ka yubtilu al-aql والشرع يبطله العقل والشرع جميل جدا da kai ibrahim magana da gawa ma'ana hankali da shari'a da sun rusa wannan abu domin daga abtal yubtilu ismu al-fa'il nan al mubtil wa kasara hunalika al cikin wani ne ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا بعد ذلك نفسي نقر أن الحديث يزنتو يا نون أبن ديك برنا ya shirya da mutane zuwa ga abin da yake barna ba zai yi ba kamancecin ne ko barna ce to qur'ani da hadisi ko ba sa kira zuwa gabe barna ba zai yi الثاني أبو نبي أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى من يدركوا da kuka ce Allah yana magana da bayi da abin da suke ji eh mu ma mun yadda Allah yana bayi magana irin wanda suke fahimta amma min haisu asalin ma'ana wannan ta fuskar asalin ma'ana ke idan an ce min haisu asalin ma'ana haka ne ko amma al-haqiqa wal kull الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته أما إذا أنت حقيقة جي حقيقة جني تولنا ko shakka babu yana daga cikin abin da Allah ke banta da saninsa in abin ya shafi zafinsa in abin ya shafi da ya shafi to Allah bai ke banta da sani ba zan iya sanin abin da ya shafi ni wani wanda ya sanin zai iya sanin abin da ya shafi ni amma abin da ya shafi Allah ko babu wanda zai tsira abin da ya shafi dan haka a nan gurin da'awar ku cewa ai Allah na yawa mutane magana da abin da suke fahimta mun yarda eh duk abin da Allah faɗa cikin alƙur'ani abin da mutane za su fahimta ne amma fahimtar mutane takan taƙaitu ne cikin abin da ya shafi al makhluqa amma cikin abin da ya shafi Allah ba za su iya fahimtar komai ba sai iya dan abin da Allah ya ga dama su sani sauran kuma su jingina masa ina fata mun fahimci wannan ina jin wannan ku abin ne dan Allah ce wala yuhitu bi shay'in min ilmihi illa kan abin da ya kasa suka sani shi kenan amma sauran kuma ya biyo kan su sani yake kunta da shi fa idza athbata Allah li nafsihi annahu sami'a idan Allah ya tabbatar wa kansa cewa shi sami'u ne to fa inna sam'a ma'lumun min hisu asl al-ma'na kowa ya san as-sam'u shi ne ji da haka ba wani jayayya akan wannan wa huwa idrakul aswat shi ne dukkan wani sauti lakin haqiqatu zalika amma haƙiƙanin ji bin nisbati ila sun illahi ta'ala dangane da jin Allah gairu maluma wannan ba wanda ya sani sai ke Allah ne amma ji dangane da bil'adam shi shine riskar sauti amma ji dangane da Allah fa yakan take ta kai riskar sauti ko kuma abin da har ya wuce riskar sauti ya fi ƙarfin riskar sauti ya kai zuwa ga abin da Allah shi kaɗai ya sani mu mu sani ina fata mun fahimci wannan wato riskar sauti bangare ne daga cikin Allah amma ba ya take a kansa amma da kasance shi ne jin dan adam baya wuce baya ke tare haka ina jin wannan a fili ke na haqiqatu sam'i tatabayanu hatta fil makhluqat shi haqiqan ji yakan sha bamban da juna ko da tsakanin halittu ne su kansu fatabayanu fiha bainal khaliq wal makhluq abu wa azam idan ko tsakanin halittu ma an samu bambanci to a samu halittu a samu bambanci tsakanin Allah madaukakin sarki da halitta wannan abyan shi ya fi bayyana وأعظمكم شيخ المحر وإذا وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق فليس الاستواء على كرسي مستقر مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور فإذا تباينت في هفت المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم yake cewa idan Allah ya bada labari game da kansa yace istawa ala arsihi ya daidaita kan al'arsin sa to anan fa innal istiwa min haythu asl ma'ana ma'lum hakikanin istiwa'i ta fuskar ma'ana kan kowa ya san istiwa'i da kai ma malam sai al istiwa ma'lum lakin haqiqatul istiwa'i allati huwa alayhi amma hakikanin istiwa'in da Allah yake kai gairu ma'luma wannan babu wanda ya sani shi Allah ne ma'ana istiwa'i a larabci an sani amma istiwa'in Allah ba shi biyo kansa sani bin nisbati ila istiwa'i Allah ala arshihi wannan dangane da daidaitan Allah kina kan al'arshin sa li'anna haqiqatul istiwa'i tatabayan shi kanshi istiwa'i ayyukan sha bamban daga wani ruwa ne hakkin makhluq a cikin hakkin waɗanda suke halitta ne su فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور mutum ya daidaita akan kujera wadda take tabbatacciya ba ta motsi ta tafi akan ƙasa daidaito da za a kan wannan kujera ba irin ta bace ba daidaito da mutum zai alara hali ba irin akan sirrin raƙumi sa'abin mai gardama na furi ko mai gudu ko mai tunde sa'ab wanda yake da wahalar sarrafawa na furi wanda ko ba ya tsaya wuri da yayin da yayin da kaga ai sai ka rike da karfi amma wanda yake zaune kan kujera ko kaga istiwa'i sa daban to wannan istiwa'i ne wannan istiwa'i an samu bambanci tsakanin juna to ina da istiwa'in Allah da kuma istiwa'in halitta ai shi ma shi ya fi cancanta ma samu bambanci fa idza tabayyana fi haqqil makhluq idan hakika ta istiwa'i ta sa bamban a haƙƙin waɗanda aka halitta fa tabayyana fiha bain al-khaliq wal makhluq abyan wa azam ashe bambancin da ke tsakanin al-khaliq da al-makhluq shi fi bayyana kuma shi ya fi girma والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها ثمرات جليلة منها الأول تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه yace imani da Allah ta'ala a bisa da yadda muka siffanta maka daga farkon inda aka faro maganar zuwa nan wanda tun daga darasin rana muka fara har zuwa nan a bisa da yadda muka siffanta yuhmiru lil mu'minina samaratul jalila zai fa'idantar wa mummune fa'idoji manya manya min ha daga cikin su al-awwal na farko tahqiqu tauhidillahi ta'ala tabbatar da tauhidi ga ubangiji mutum ya tsarkake tauhidin ga Allah ya ta Allah don idan ka san Allah ta hanyar sifofinsa da sunayensa da ayyukansa to sai ka sani a shefa babu yadda za a yi wani ya kama da shi ko cikin aikinsa ko cikin sunansa ko cikin sifa amma idan ka jahilce shi wannan sai sa ka masa cikin ya ba tare da ka sani ba ashe wannan sanin zai gadarwa da mutum fa'ida fa'ida ta farko yadda mutum zai tabbatar da tauhidi ga Allah gyararren tauhidin da babu wani datti na shirka a ciki bi haythu la yata'allaqu bi ghayrihi lada'un ta yadda fatansa ba zai ratayu ga wani Allah wala khawfu tsoronsa ba zai ratayu ga wani Allah wala ya abudu gairahu ba kuma ba shi za a bauta da yawa dalilai shari'a أبو النبي كمال محبة الله تعالى mutum zai samu cikakken so na Allah a zuciyarsa ya daina kaunar Allah cikakken so wa ta'azimuhu da girmama Allah bi muqtada asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya domin sufofinsa na sa ka girmama shi yanzu ko da cikin mutane idan mutum ya shiga ta kamala sai ya muku kwaljini idan mutum ya shiga mara kamala fa sai gan shi wato a rena haka bai ya zube maka bai maka kwaljini sosai wato akwai wani abu da ya faru ta muna karatu a wajen wani malamin mu a cikin masallacin Madina sai wata su shigo inda maza suke fa sai ta koma daga gefe dan da ranar ne ba mutane sosai su kwanta za ta yi bacci ne kuma za ta yi cikin zamun da komai har duka komai a rufe sai malamin ce ta wannan gara mata magana ta tashi akwai kewayen mata kila ba kowace ko yan umara ne ko ba ta san ka kaza ba wallahi rabiya ce da sai wani cikin dalibai ta ce je ta mata magana sai ta banga da shi saboda gashi ya je da yan karamin kaya fuska sa ba gemu ya aske gemu sa yi ta magana wallahi da san Allah bai ruwansa ba sai dai daga ya gani sai ya tashi to dai tashi yana da kamala sosai da gemu da da aswakin sa a hannu yana tashi je mata magana wallahi da kasan an kama ta an jijjiga ta fita tashi ta fita saboda ya mata kwarjini dan sifa ta kamala ko ba haka ba bi ma hu zo zo min asr sunnati to a hakikanin gaskiya siffofin Allah na kamala sai sa ka ƙara jin girman sa a cikin zuciyarka al-aziz idan ka gane menene izza al-kibriya wa lahul kibriya fi samawati wal ard al-muta'al alimul gaibi shahadatul kabir muta'al gane waɗannan ma'anonin sai girman Allah ya bunƙasa a cikin zuciyar bawa wannan shine amfanin karanta tauhidi ke idan mutum ya karanta abin ya fahimta sai ya ji girman Allah da son Allah ya ƙara a zuciyarsa bi muqtada asma'ihi husna wa sifatil ulya gurgurdan yadda sunayensa kyawawa da sifofinsa na kamala ke nuna as-salisa abu na uku tahqiqu ibadatihi sai ko mutum ya tabbatar da bautarsa ga Allah bi fi'li ma amara bihi ta hanyar aikata abin da Allah ya umarni wajtinabi ma naha anhu da kuma ne santar wato abinda Allah madaukakin sarki wato ainihin ya riga ya hana ina jin daga bashin al-iman bil malaika za mu koda kadan ne to bismillah al-iman bil malaika الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم عدد كثير لا يحصيهم لا يحصيهم إلا الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه آخر ما عليه ممتاز نعم. نعم. طيب. إيمان بالملائكة anan na rufe ina tunanin ya yasa malam ya kawo shi a na biyu daga cikin rukunin imani wanda waɗansu daga cikin malaman tauhidi da dama sukan kawo imani da ranar tashin kiyama ne a matsayin na biyu kafin su yi magana imani da malaka sukan yi hakan saboda a wurare da dama cikin alkur'ani Allah ya haɗa imani da shi da imani da ranar tashin kiyama a wuri guda ko da a kisar munafukai wa min nasi man yaqulu amanna billahi وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشكرون saboda haka ubangiji ta'ala kuma yace da mata wala yahzunna an yakunu ma sallallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir أن ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد والمغرب ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر يعني من آمن بالله واليوم الآخر فالملائكه والكتاب والنبيين ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من يتق الله يجعل له مخرجا da Allah da imani da mai tashi a ce yayin da ya zo magana akan imani da Allah da sai kawo magana akan mai imani da tashi kiyama ba san hujja sarki da shi yana jin hadisin ne ya bi zoren hadisi inda a cikin hadisin da manzo Allah ce an tu'mina billahi sai ce me wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir yana da uzuri yana da uzuri da kalbi ko don aka ne ko tsara amma da in malaman suka wancan yayi ko yayi wannan kuma shi yayi ya bi su ayati yadda shi aljannata a cikin hadisi imani da malaika al malaikatu alamul ghaibi malaiku wata duniya ce koyayya alam wata halitta gaibiyu waɗanda suke a ɓoye dan ba ma ganin su da ido makhluku ne su ma halitta su aka yi fa ajidu lillahi ta'ala bauta suke ga Allah wa laysa lahum min khasa'is ar-rububiyyah wal uluhiyyah shay ba su da wani abu na siffofin rububiyya ko na siffofin ilahantaka Halitta su aka yi bayi ne su da haka ba a bauta musu kenan ba a kiransu ba a roƙonsu su an gane ko hakan wanda yana da amfani saboda dan adam galibi da abin da baya gani ne masa tasiri shi yasa daga cikin halittar da dan adam ke jin tsoro ko yake ganin tasirin ta ko aljan saboda me dan baya ganin sa sai ya ba shi tsoro to su kuwa rubun asirin mu da aljanu wato sai tsoron mu suke ne tsoron mu suke tsoron mu suke ai ba kalamin sa'a mutum inda ake aljan baya jin tsoron ka yadda yake a ne ai idan ka zama kullum sai rubutun sau biyu ko ba ne ba sannan kuma ubangiji ta ala ya riga baka kariya in dai kana zikiri to kuma sai ka ƙara jin tsoron zikiri na manzon Allah na safa daban na ma daban wala uzaidin na ayatul kursi to kuma ai ka riga ka ƙara mu su lissafi gaba ɗaya ko wasu wasu zai in kai ala sai ya gudu wa ma yanzu ganin da kuma da sai ba ne na sai ya yanzu Allah إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون amma mala'iku a ɓoye suke da haka sai dan adam yake yake jin tsoron su kila jin tsoron da ya iya bauta musu to shine amfanin yin bayani su ma fa ba a bauta musu don su ma bauta suke su ma halitta ne bauta suke bayi suke ga Allah ba su da wani khasa'is ke bantattun lamurra na rububiyya ko ke bantattun lamurra na uluhiyya khalaqahum Allah ta'ala min nurin Allah ya halicce su daga haske wa mana hawum al-intiyad at-tam ya ba su cikakken miƙa wuya gare shi li'amrihi game da sa. wal quwwa kuma ya ba su karfi ala tanfizihi a bisa da zartar da umarnin Allah din kaga nan ya na farko ya faɗi unsur na mala'iku wato sinadarin halittar su shine ne haske ba dukan mane ba irin dan adam ba kuma wuta ba irin ba aka halitta aljanu daga wuta su sinadarin halittar su haske sannan kuma sai ya faɗi wato abin nan ɗinsu khasa'is na halittar su shi ne kasancewarsa a ɓoye ba a bayyane suke ba wannan khasiyya ce daga cikin khasa'is ɗinsu sannan kuma sai faɗa halayyar su cikakken nika wuya Allah da zartar da umarninsa wannan dai ya yi a قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله ya ce waɗanda suke wajensa لا يستكبرون عن عبادته ba sa girman kan yi bauta masa ma'ana bauta suke masa ba sa girman kai wala yastahqirun ba sa gajiyawa daga hasara ya hasiru ne akan ce hasara idza a'aya ya gaji an gane ko akan ce hasara basaruhu ganinsa ya gajiya ma'ana kalla idan ganin mutum ya dakushe ثم مرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير هذا حسير ابن الله كسي كاسا gani. amma hasara idan ya gaji an bayyana ku to su malaiku la yastahsiruna ba sa gajiya bauta suke cikin kowace kowace lokaci yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu suna yin tasbihi dare gaba ɗayan sa suna yin tasbihi yini gaba ɗayan sa ba sa gajiyawa ba yau wani bangare da dare ba gaba ɗayan dalan ba yau wani bangare ne ba yini gaba ɗayan sun sa kawo alif da lam a cikin al-lail da an-nahar da ana nufin wani bangare da dare da sai cire alif da lam kamar yadda Allah ya subhana allazi asra bi abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa Allah ya kwanta da mutane sai da yayi da aka kwanta da kuke kowa yayi bacci aka tashi shi Isra'il aka dawo da shi kuma kafin mutane su farka shi yasa da ya faɗa da safe suka ce bai ba ba zai ba ka wurin kuma ne ka dawo saboda mailan ma'ana muddatun zamaniyatan wani dan lokaci na dare ne ba dukkan dare ba wadansu yan awanni ne aka Isra'il aka dawo ai anan cikakken mu'jiza ce ba wai tun farkon dare aka fara ta ba ba a kare ba har karshen dare wannan kan ko jirgin sama ya tashi daga Abuja ya awa goma sha biyu zuwa New York ko ina ne ai kaga da nisa to ballan salamu da Allah zuwa baitul maqdis to amma inda ta ce wato zuwa baitul maqdis sannan kuma daga can kuma zuwa sama sannan kuma a je a dawo sannan kuma da an an bangare da dare kila rabin awa kila minti arba'in, kila awa sai kila wani abu shine lailar da yasa aka tsiri amal mala'a ina ba da fahimci wannan wato wannan ke nuna nasin mala'iku wajen ibada dukkan dare dukkan rana shi kuma ke fassara maka la yasahun bi ba sa gajiya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ba sa rauni shine la yafturuna ba sa rauni kenan daga al-futur ne al-futur shine ad-da'f rauni وهم عدد كثيرا لا يحصيهم الا الله تعالى adadin suna da yawa ba wanda zai iya lissafe maka su sai Allah wa qad thabata fi sahihayn min hadisi Anas radiyallahu anhu fi qissat al-mi'raj anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rufi'a al-bayt al-ma'mur fi sama wato ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin Jabir a qissat al-isra' wal-mi'raj manzo Allah an kai shi zuwa ga baitul ma'mur a sama yusalli fihi kullu yawmin 70000 malakin a kowace rana mala'iku dubu saba'in ke sallah a cikinsa idza karadu idan kuma sun fita lam yaudu ilaihi akhira ma alaihi ba za su sake dawowa gare shi ba gobe ta dubu saba'in din ce akwai wani hadisi da nuna dubu dubu akwai kuma hadisin dubu saba'in an fahimta ko to idan a ce ma hadisin dubu dubu ne daga farkon duniya za ta shiga dan Allah dubu dubu haka sau nawa kenan daga bare zuwa wani kawai dubu har sau nawa kaga adadin na da yawa kaga adadin na da yawa ballantana duniya gaba ɗaya ta kullum والإيمان بالملائكة يتضمن والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور نعم. الأول الإيمان بوجودهم الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه مما منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم ومن لم نعلم اسمه نؤمن ومن لم ومن لم نعلم اسمه ومن لم نعلم اسمه ومن لم نعلم اسمه ومن لم نعلم اسمه ما يعني تصل على اللسان فلذلك حولته الى الفتوى يا شيخ الفتوى خف طبعا <laughs> لكن لكن لكن صحيح لغه هو الكسر إيه، نعم. نعم ومن لم نعلم ومن لم نعلم اسمه نؤمن نؤمن بهم اجمالا جميل الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح مئة جناح قد صد الأفق imani da mala'iku ya kunshi lamarra guda hudu al'amari na farko al'imanu bai zo da himu yadda yanzu haka akwai su duk da ba ma ganin su tun da zama an ce alamun gaibi halitta ce koyayya duk da ba ma ganin su yadda akwai su ya zama wajibi idan mutum ya shakka ya samu ni a imaninsa na biyu al-imanu biman alimnahu minhum imani da duk wanda muka san sunan shi cikin su bismihi da sunan shi ka jibril ka malaika jibril ya zama wajibi mu san shi da sunan wa man lam na'lam ismahu wanda ko ba mu san sunan shi ba nu'minu bihim ijmalan to su a jumla akwai ne na Allah masu yawa an halice su daga haske amma yana daga cikin rahmar Allah bai kallafa mana dukkan su sun su ba ko da rabin mawatan su yau ko da ɗaya cikin ɗari aka cikin sun su aikin ɗari ba ƙarfi ba ne amma sai mun tuki da duka ne wanda za ka san su; jibril mika'il israfil malakul malakul maut malik al-munkar nakir kaga takaitattu ne ba su da yawa na uku al-imanu bima alimna min sifati yin imani da abin da muka sani na sifarsu ka sifati jibrila كما صفة ملائكة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها هذا العباد الأبار يا جوش أكان صفة لك هلتشيشي وله تسعمائة جناح yana da tafuke da dai haɗari shida kad saddal ufuk ya rike ya rille sa sannan sama sai da inda zaka dakan ka ba za ka ga sama ba na'am wa qad malaku bi amri ta'ala ila hay'ati كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والطاعة وأمارتها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم يعلمكم لأن يعلمكم وكذلك وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى, إبري... إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى إلى هيئة رجل wani lokacin mala'ika na iya canjawa zuwa ga siffar mutum amma wannan da izinin Allah sai Allah ya yi umarni sannan su kama hasalan jibril kamar da ya faru ga malaika jibril lokacin da Allah ya turo shi zuwa ga maryam Allah sai fatamassala laha basharan sabiy sai ya bayyana a gabanta a matsayin ɗan adam mai cikakkiyar halitta kamilin dan adam ha kuma lokacin da malaika jibril ya zo wajen manzon Allah manzon Allah na zaune cikin sahabbai da siffarsa da siffar dan adam ya zo rajulun shadidu bayadu siyab shadidu sawadi shi'ar ga farin gashi ga wato ga bakin gashi ga farin tufafi ga kaza ga kaza zuwa karshe a ƙarshe da ya tashi tafiya sai manzo Allah ce haza jibrilu atakum yuallimukum dinakum dan kace yuallimukum abu nawa zaka kaddara li an yuallimukum li an yuallimukum ka kaddara lamun ka kaddara a abin ya yawa inda abu dai zai kaddaru amma biyu rawahu muslim وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم هكذا ملائكة ودن Allah ya tura su zuwa ga annabi Ibrahim wa Lut da annabi Lut kanu ala surati rijal su ma sun zo ne akan mutane an fahimta ku akan sufar mutane sai da suka zo sai annabi Ibrahim ya garga ya je ya kawo musu wato abin nan idilin tamim ya kawo musu dan maraki ko ya kawo musu dan maraki kosasshe ya so ya gasa da ya san mala'iku ne ba zai wannan wahalar ba amma sai da ya gabatar musu sai alata akulu ya gaba su ci ba to nan ne fa wajin su yi minhu kaifa qalu la tafahu basharuhu bi gulamin to wannan kuma na nuna annaba ba su san gaibu ba da annaba sun san gaibu da suka zo sai annabi Ibrahim sai ah ko sai Jibril ne kuma aka canza kama ba an kusa ka gaba to zamu to ba da ba da zamu take kai insha Allah sura minti ne ko biyar ba an gane ku الرابع الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور abu na hudu da kamata mu yi mu sani cikin imani da mala'iku imani da abin da muka sani na ayyukansu wanda din suke yi da umarnin Allah kamar tasbihi yusabbihu bihamdika bauta التعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور dare da rana suna ta bauta ba tare da gajiyawa ba ba tare da rauni ba ba kosawa malal shine kosawa futur shine rauni ko gajiya wa qad yakunu li ba'dihim wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassa مثل جبريل الأمين على على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات ومثل إسرافيل الموكل بالنفس في الصور, في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق ومثل, ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. يا wato ya iya yiwa wani farshi na mala'iku suna da suke bantattun ayyuka kamar mala'ika jibril ya zama shine al ala wahayin lahi wanda yake amintacce kan wahayin Allah ke mika'il kuma al-muwakkal bil qatari abin da yake nufi da al-qatar shine al-matar saukar ruwan sama wanda shi aka wakilta kamar israfil kuma shine al-muwakkal bin nafkati su wanda aka wakilta don yin busa a cikin kaho lokacin da za ta shi kiyama da kuma tayar da halitta kamar mala'ikan da ake kira malakul maut al-muwakkal bi qabd arwah wanda aka wakilta dan karban rai da kuma malik mala'ikan da ake kira malik al-muwakkal bin nar wanda aka wakilta wa huwa khazinun nar wato zai zama shine mai gadin wuta mai tsaro da kuma al-mala'ikatul muwakkalin bil ajinnati fil arham mala'ikun da aka wakilta dan kula dan kulawa da jarirai a ciki yayin da dan adam ya kai wata hudu a ciki sai Allah ya turo da mala'ika ya yi umarnin rubuta arzikin mutum da ajalinsa da aikinsa da kasancewarsa mai da'a ko ko mai sako kaga ko mala'ikun suke kula wannan sannan wa misli mala'ikatul muwakkalin bi hifzi a'mali bani adam mala'ikun da aka yi ta dan kula da ayyukan yan adam suna kiyayewa suna rubucewa ga kowane mutum yana da mala'ika guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu wa misli mala'ikatul muwakkalin bi su'adil mayyit akwai mala'ikun da aka wakilta kuma dan su rika wa mutum dan adam tambaya cikin kabari tambaye shi ma an rabbihi wa dinihi wa nabi ne ubangiji waye ubangijin sa menene addinin sa bai annabin sa waye annabin sa ina ga mu takaita nan ba za mu iya kammala gaba ɗaya ba da an yi mai isharar da cewa alƙawarin da aka yi da hukumar bayar da wuta shine ne karfe tara daidai za su ɗauke kuma nan din ba janareta na haka sai mu dakata a haka dan mu samu har a yi sallah mutane su kai da ababen hawansu kafin a ce an ɗauke wuta din abinda muka faɗa zama daidai asnar ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana ina ba ku uzuri ko da kina san an faɗa muku sakamakon rinsu zuwa na jiya abin da ya fi karfi na bayan da na iya amma na ɗaure kana tun shekaran jiya amma kuma Allah bai kaddara tafiyar ba saboda na aiki da wani malami na ya sa wanda kuma ba zai iya ce masa a'a ba kuma zan iya ba shi uzuri tafiya ba tsakani da Allah mu um, ɗaya kenan kuma ina ba ku uzurin malam Ahmad ya kamata mun zo tare an yi tafsiri amma saboda suna da jarabawa a jami'a sai ba da uzuri amma lokaci na gaba insha Allah ba za mu daɗe ba daɗe wanda ta wuce a baya za mu zo ko dan a samu tafsiri Allah kalli kwana uku ko wani abu makaman ko sama da haka insha Allah ta'ala yayin da ya samu sauƙin jarabawa su za mu amma wannan karatu kuma za mu ci gaba da shi gobe da safe karfe tara har mu sauke littafin insha Allah ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi a zai wahala a tambayoyi muna cewa kammala sallah ko da ba hawa Kuma a kashe inji kafin ka dauke wata ko ina da sai dai mai sai gobe da safe insha Allah